بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا قبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسكننا كما ما يعلر أن جارس سنة درس لتفسير يدره كدو سنتا رمضان يقاوض فين كيلون هجرة سعدون يرجون فيديون لكو تولرين هذا ما كاومي وكنتا كنيا كمي سعدو اندين اندين لكو أراكتن suratu tur lan karaye ngaya to sun zukan ndami sindi deri na'am kauduro korombe kala awo tarawihi sarita tahajjudai mana kada mana tin la tarawihi dijimia tahajjud jimba أو بها تهجد جميع تراويه جنبا لا ينجز كلمة غير منا منا يكون mana kan diyo mi don da ma jimba ya bawo imma tarawih sarinimin tahajjud kullimin aw tahajjud sarinimin tarawih kullimin aw jisa kullin aw ngai gin ya mbu kit kam tare an de gin kam yin tara kam jin shi salabu ne sarike na da lashar kwallon ma sarini min na wa min suna na filadin rakan ji sarini min na filadin in ga malai muhammad sallallahu alaihi wasallam mujina diro hadisun sahilan salatun laili masana masana salabu ne da raka indi indi bai da kashi a hadu kuma subaha صلى ركعة واحدة تثير له ما قد صلى فالبي فجر كم جنور يونا raka falsa da zai shilan da bi raka zida da su witr rosini ada yayin da rokle zo ada da biya wasu ada da bana sari ni jairo fajar kam turo le ja fajar karan ja wita jim zan ni min din diwa kuwa na lankalan gai sai ada shi ma da kura doni talas bane da adadin zubayi ta ji daji amdo ne kuma miyen tilon duniya cikin bari harizo ya aisha ya ma za da rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi ramadana wala fi ghairihi ala ihda ashara raka alaihi salatu rusurar ramadanin kal ramadanin guran kal raka miyen tilon nusra'in amma la yaqut ya aisha ya sala da su ko juna da la tasal an hinna wa husnihinna wanne nin kurun za nin gila za da rokor midiya raka jiyo sa da zai jamtu su jiyo sa da zai jamtu su ya kasa da ja fajar kam suna da isa shiro mana zai admaro bune sa da zai dajin hatta ta tafattara kadama har sun zukujin da tukuru diya su a suna hari shekul islam ibn taimiyya gujin rahimahullah tsada bu ne da shirin adadin gaibin yan bugu limiya tare da imam annan kaduro rangin salinimin na karabin hidiyar raka muskur salinimin miyo salinimin salinimiya su sha ta hajji da ya salinimin na are miyo wuri salini witin rikin limiya ne ne nda su man awalan mu ake ba malamai kuruna musanarin kamdi rakan gu salihinna sura sunana sassi au sura da kamzu kamzu au raka gana salihinna sura da kuruzu a alai salatu miyan kilon salihina umarin kilon duro irakin ba gulmiya alal aini warra alai salatu ya suna da shirin galo ba amma kamman wa kaifan gudu sunan rodimi sifadiyan gudu sunan idai adadin rasa idan gudun suna ne me jilon ya sa da zo a me jilon sa ne amma me jilon da kuma ne nan biya sa falle sala bari ne ya sa diyo resa sa u do ne roni raka sala fallo raka fallo suru izin me wai kan da yake ranan dimino bane da zana da bakara karano nisa ikrano da ali imran karano izin me wani sanin ya raka fallo ciko jiri ade da rannu sarinuya wanda fi ne mai jiro na kozina sarinuyi azuma a a an ma da range sarin bawon da yi cillu cillu nun da yi hindi hin ta ke miya idimiya ya sassana. zaman sai na umarin ubai ibn ka'ab ro liman ne suna da shi? raka hindi ya sa da ne na umar da sura kula bawra shirin ne ya alayhi salatu wa sallam sai sannan da kan ganye guzuna yau ga maro a biya a daga bukar farar ma a farar ligbo amma na fila yadda mai oma yasa da hindi ma yasa da zai in yan dingila rawar zala da yawan kam la yasa alayhi salatu a joro kam da alayhi salatu ranji wala yasa alayhi salatu ay yi mura ya zannan rokon mana wani gyara a kowa عليه الصلاة والسلام إني على نفسك بكثرة السجود سجود نقول وبانا كلامنا أرمى رمى الماء ستوصلين للي صلاة كرو كراتوا مفاولا كوري كوري سجود نقوة لكما ما أرمى ستوصلون لأن الناس تجرى لكما نارو كنجي كما أكارن بنتاين أقرب ما يكون العبد من ربي أن يكون ساجدا ني سجود ما على أن يكارن har ma wa amma sujudu fashtahilu fi du'a fa qaminu an yustajaba lakum shi jira da narin daji ngirtuno surodin madwala sandana na biya sa suro sujinnimiya gila gwado ne kuma in ya fangin fangiro ne na gari akwai suna ban ya fangin ada bari kin jambe da kara da jin duwo so a wanda da sarrakin malubar kam la da ken sare sin masro ko kiyo bune rasul sadiru tahajjud sirin ba chono ma sha dutti aw awzala dubbe irin gulutin sai da ken sare ni ma lenin da tongori mutumi da fajar karja sirin ha saburin dimiya kala to a rubu a a ni da ko so kallimi je kuma je wura ku kuskudu aw me wuri sare ni to sha da yin diri sare ni aw me wuri sare ni har ma har maka mun yana sanin din dati mi e, o dati sari zaya ro mi ni akin eh tunzu sari zai au biya mi o sari mi inti lo sari bin ni jira bin ni akin sari zai nda ka ke zana da ki asuna wanda kala ne zin yande wanda kuro adigin yambu ngozu amdo ne kuma alai salatu adigin yadi yamba mi inti lo adigin yadi sai nin furu sibba alai salatu sirina da sa sorin ba adadin ya da sorin ada raka dai gwanin na raka wasu da isu da na zai biya isu uwu uwu yi kini na wasu raka mai wasa da nima isu tiwu ran mu yarmi ya zai yanin ba a amma aurata sani musani gidiya sani dan mafan gana yi ban gana sani allon zira da gidiya ya guza عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين ابو سنه عليه ثلاثه عمر بن ذروه الخلفاء الراشدين نيو لا واتو اسلام رادين ني دي اولا جي كارون كارون جو اولا زي دي ملك ام لا غزنا دي سي ما بنا تو جي دي ا ا وري بي اودي دوران حديثا نصوص ذا حلفين وا burotu su ari duma kasassun nadin halattun ba sun nada sannu su sawari tabi'in ne adai fano yi kama mazhabi fano yi imam malikin gaiwa ya shafi yin gaiwa na ari wallahi ra'in zaro ga yin sai maramza awu ari kurin yawu arin gaiwa adai ilan ga yin taro da so so nusu zubutu nan zuro isna asu zuwa ah, tafsir lura ne kun da wannan da biyan dai ko rasu ranar mai kamalin lalin labarin da roga hamiya tafsir mai ofin rubi. tafsir lura ne gari kani ya tu zarba adin ngai rofa sana mujahid ngai wani ya ikrima ngai wani ya ibn abbas ngai wani ya sudi ngai wani ya ade ha azwamu nuzur minan ngai yo isma da hadithu ismi adai, mana fi kuyar ismi adai masail kutu kuma koyi nan din da buhari a musulma set kutubu sita so masanid da musulma a ah, mu'ajin to hadis mustadrak to awla to hadis na kamfanin zin sabkata hadis sai burotu da ade na zambawa Dalin dalilin zaman zanen kakar ba saifar ba kam ne zai shiro kita juzu falsariya kawo kadaro nan zumu kwanzun kakar wa kalaktu da gwazin shi kakar da kalaktu ne da mai na zan goba fatul bani eh, imam bukhari ya da ah, imam bukhari sayyid bukhari ro ah, ibn hajar tarjama sanna ay sun isharar sunna ibn hajar al-asqalani ahmad bin ali bin hajar al-asqalani shi ma fatul bari da da men mujalla men ya kin au miyudi har ma ya kama wai kuma mun nimi a gwanin kuruku da zaman ku wani sa tiri filetlan kitawo du kada kitawo volume du biya ku ne a a kitawo zam tet die do du mi oso du bindi so filet wallan kamar jimin gana ta ne amma fatul bari buhari ya hadis a ade malam je mai mayina na jiro gujindu det fal dono koron ne goza godale be nim gudro awa go mu koy injini ne ar maro kuma ki taw biya baba angala ade rumiya kuma ro biya le nawi ki tawa buro tu ya ade nda so ya baba gar rumiya sai ji buro ina din saboda ne asali malam je mu ko zurwa zan rozana de protestant sai ko fi na duro sakin nyiro bule toro ari biya ya ni kita wudi ya dudo ne goza kamar isa tafin nan baksa baksa nyiro chip luro na ala sauru sanana kutu kasi rubin ne yo da ari su kin kita irin hadisa din gozo ga nan zan shahadu nan zuru hadisa din sanan kuma nan mazabarun miya suron mazabarin dukura wa suron zan guriro imam abu hanifa ngawon zin malik ngawon zin shafi'i zin ahmad ahmad shi magana zawo namnu mazhab zar kirani ya jira san dimiya mazhabi suro zaman zelan hadis zallara hujja ko kuna rumiya mazhab imam ahmad mazhabi suron din hadis yayro mana ijtihad manguwo mana doni ngai malamai surna manguwo mazhab abu hanifa sau shi shi mazhab manguwo lan nan kadro hadisan guro nazin zin da zin yoshi hadith na zuru isima ma au hadith turan na da'if ma ijtihad siris kutu nusu lura ne a tuzuna hadith na zai da filjiya shiran hujja ko shi na hadith da ibn shirajin ba da imam malik kan ya kuri imam malik shi zaman zilan goyi malama guna zuna ce izu maza hamsu ce hadisa so zina ne kullono wune kita wasu mu? kira ne min ma nana da isha a wula gujja da hadith da su da هذا أحسن ما سميته من أقوال أهل العلم أو بيا أو لا أدى سامغنا وجه أرمن قال وسرمنا أو فانغنا أو هكذا وجدت أهل العلم ببلدنا أدى ما لما نجيوك بلندن ما نمجينا أدى ما لما نجيوك نيكويرين أدى يشو أن يرين دارن باو حديث بيك لاري كالو يسرون عزمين annan أنا كابيرو نمر ne dai karari karari ga yau guru kana كراني من nan kun لنا in sha Allah a wango izin azumin a wula jirwar magota ya sauraya yi biyu a wani magulzu a kan zirma filanci yin ba sau biyu ko ilmu ma zai sauraya man jirya da yi biyu kamla ibn taimiyya bi mana guzu a gwajin ban biyu kamla albani bin guzu a gwajin mana biyu gulmi ya yi albani bin yashin zuma wani azumin zuma ne a da san maso kushe ta gana siri ibn ba su wa da rui Utaimiyyar su rahmatullahi alaihima sandiya kawai kitawi an diya kalanmi kada rufa hana shi ibn babu ya tafsir kita kawai kita ujili tafsir ya diya kalanmi sarayen na yaro kita wanda yi ayyanyen bawa kita wa ana bara su malaman do so ishi hajji su dina amma tafsir bil ma'asur dalil man ya ibn jarir tabari so tafsir ibn kathir so hadin ahsan kutub tafsir tafsir bil ma'asur lan kara nasa fiku yamanu ya dil tafsir qurtubi so kamar so amma tafsir ran guso surodun tare adam mana ibajin bawo yanzu adam mana kuma nan bayan duro wazo turo mana zai ne awala tare alama hadis kirarin yana da'ifan limin mawdu'u ban limin ya mana sodiyan are bayan aya la fasarin sa mana isra'iliyat da sauki take mana doni fasari doni malama sunna yin fasari yahudiya sai ngu gure sai na ba da kuma rahimahullah tafsir sirri najeriya wai mana jin saudiya ar isra'iliyat fan min ha mustapha maragi yau a tafsir duniya tafsir hufin gina zufa sarjin da amur mustapha maragi ya ah, tafsir hadin yimdin ta yana tafsir kilan sinin nan kaduro man ke kai yoko da wani kai yoko yimdin bolon bolon mai wuri naira miyan kai yoko bolon mai wuri yimdin naira miyan kai yoko tafsir maragi amma ko bolon mai wuri yau min gulimiya du kiwu lafiyar da jiha ka kaduro biya shi lamar adini ya laitar nan jimiya kwalle. falle kawo izini na amsa din doka ne surukun jimi ne da mani yi maro mauzayin ya ko zana kukan bulim tsari biyan yana na yaba din narin narin ya kwalli ne yadda ya ija shi ka hanzu narin narin ya kwalli ne izin gandi ham adin dibiya na yami ya sahi ba wani ya so ba cikin limiya wa zalai yaro ya kuro ne Alama walannin shi ya tafi jiya a haɗin illan alama. Kuzo min al'amma ne masu jinsu, zan yi widiyo ne. Balibal ilimi ne su raƙarajin da hangal gina jiki. Lamar ilimin azara ba. Lamar ilimin wa zina yadda azara ya waza. Kur'an mananimin ne malamai gudan. Lasa, kuni abu alamma ya kuka. Masu ala jibi ta ma kan buron talarin manajin na wallini. aula bi hadi ne wa zokal lardilan wa zokal zamanni fitna lakal wa ja wanda yi ma buru salakin kam kalar manajin na walli walli am gade mana ta sur mana zarin ay asuni min gana kam jima ayyadi izbe tejin shirum ya manani ya sandina a wado ne hayyano na marikalar roguna ne manani ya sandin ya rumi ya yi kwalle kwazo ala in gama wani nimi sun ya saurin ba. amma aiwa ja ya kira da manayin gulmiya tare di no ina suru da sai yi wazina an ande buron na yi wazina kan bi an gai cin dusuru a wani hayya ga kuje nan dulu kalamin bari na au biya na wazi yadda zai duna ro mana da mana jawa da rai kuru isa shura wuri guzai a wuri tos mana da adayi da ya yi yiron numa da wasu magandi ne mana ni ne adayi wa jin badiya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 كما أنا يقول جند ونو ويطوف عليهم فروت تواب سجين كلان زن سيدان نوري سرو زن فان زن يما يدين tada zanna dai gilmanun lahum tada zambe gilman gulam gulan gukiya tada da suron zai gai a qadim gilmanun lahum sanjigul gulam eh, izun zuta da hado ne kidawa ade sanjiro tonatin suro zanna din sandiya rumiya kutudo ne falla zai inda ka annahum lu'lu'un maknun sandida alama kari do ne kari yahudi gulji ne dai kari la ji ne dai suro fanzien ada yaro kaman da ya sandiya sirina futunun kada wa banza din kilon za'a a ka'annahun lu'ulu'un maknun alamana kawari kari sarayya ta tsoron fadiyar tsarar alama da ya tsaye rumiya sai ya tara da jirin ta da sa'uwa a raka tunu ra'adai min ya kata san ma nan ta sa falla ka zumi ya jiri falla ka uba da rumiya sai yi dima ya fato zan na idaza zana da ya san dima tsawaf tsari jirin da ita ne zan kaje tsoron na wuri bi ke zan a wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun daji wallo no sai zanna wuri la za kama zangan za zana ade ada wujin zanna lan kama magudi yo ba yanzu kan magudi miya nam tirki jijin ba Kuma ni huyin kam gawon bere kiro yin, wanda zannan bidiyo ba ne zan makama don ganzano ya sawa an ma ban dundun doro ne ya adai da iya ta sa'aluna amma za ku sorin an umuri duniya wa ahwaliha na madina ne ayi jinan da yim gairo le yana da yim da wujirwa ne yim da nala kiraro le yana an da zana da eh ada ya wajiro le ya dungurin tarada kaje garajen da da amdo ne da bin sana tin dan kuma angir angirlan da adama da ala gudun ne ro gude bin tayo inni in suratu safatin inni kana li qarin yaqulu a innaka lamina musaddiqin wudu sama ina be de ginalan wa korin ni yasra mu ay kuma le radu wajimu da ya ada gulja da ji hawa an zanna ya duro guljin hal antum muttali'un gilelo tu saruwa aru ba sai. da jiri lotin fattala fara'ahu bi sawa'il jahim ya dauka mu jahim be den surin sawara Allah gujin suro alan ka buki. in kitta la turidin dende kanagla gabto tawa yisidi walaula ni'matu rabbi lakuntu min al-muhdarin ta ko gura ala ya masana ya ta waye fara ba ko ni min wannan da ji ade jinalan awwa zina de suro zanna shi masu mana za su har maro ya tasaalun alu da jisan de guzen suro koron za su din. inna kunna qablu an dir walle ka wa adu zuru zuru kun ga dina idin fi ahlina mushfiqin surayya landin an dir yata ma'ana mushfiqina ay qaifina fa tarakna min khawfihi ad-dunuba ala rondi dinan tarobiu turma kwallaye har ma mushfiqin do ishab ishnalan ishfaq dole aw biya ritu dole wajin do dina ma adkam mu'minni aw dibida kwalti fuskan ala idan zina da kwalle je na da je adadi ta shi matar rana amma laira lan kan bai risu su dia ba su roban na kira dan zili laira din kan mumin da karasti kawar sun su liya shi karaskata amma na kuma riyata na wallo na ba ka biro ga ana cin dia ga wani kuma wani na gulzain an dai gina din wallina surayya Allah dai riyana aw alai da tuna da tunyan na karaye famanna Allahu alaina da yake man dai an jarun yaman yamasha an dashi Musa an sha waƙana an da ce shi kawo a zaɓar samu a za'u kan ne zo fit marinka mai an da ce kawo a wata guzai ne guru a da yi na kunna in ƙabu da an biru kawo ado a duron jina da din na du'uhu kama ana da gudun yi an yi kiyan na a zaɓar samu a za'u kan ne da an da su kawo rashin gudun yi da allah kuma dai an da ce kawo rahama zilan kurun yana inna wuce kuma ala dai huwa da barru shi ma kama da ne hirkin jiyar jiyarwa biyu ma an kan jimarima البر جاف من بره بنا ورحمته إيانا كمان دي سورة كنجرون رحمة دوين مانا كنجون نسرين هيرن نسرين نم دا دي رحمة تزلنا أدى أن جرسين كمان دي البر سورة وازين دي البر سبحانه وتعالى نعم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكامل ujindin nono kinjam zu sallallahu alaihi wa sallam ro fa zakir yani kinjam kawen die aw kuma yiro gumdune tirade am da galani wa ma anta ni kinjam da wallimi bi ni'mati rabbika sau yamaru kuma min yiro yamazuna din bi kahinin wala majnun ni kahin dodo ma kasti ma yiro wallimi wala majnun wala zoliro wallimi an garku so salatu ro adai guzai mana gulja a a shi ma zoniya wala bi kauni kahin guzna ya buru wala bi kauni sha'ir ya guzna shiro la ya sha'ir gulja la kahin gulja la ya sahir gulja la ya Su to an jiri jirin ta su a bacci Allah zoro zain bo zain da ya kama wani ni walli mi nyama kama min jiro nyama zana de ni do do ma yoro walli mi zori yoro walli mi a a nyirkin jami'a turu nyiro kam hanga zikilewa ma ba am na sha'ir a a kurusa guzain tingam sallallahu alaihi wasallam da shi kai kayyama ar jiri a wanzu guzain ne bal a shir sha'ir kaman da ya yi shafa yana wa ma allam na allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu shiro kai ya yayi firiyen da kuru kai ya da ya sha sanni har ma rusan da guzain am ya ƙuru na sha'ir ka guzain shi tingam da kayyama da ya sabulla da da kayyamar guzana da su bihi raibal manun an da wuyen shiro sha shagirin kun ukutu zamani da mai ta giredin ma'ana raibal manun nan taziru bihil mauta girin yin mutmanu makala da ke wande girin noza yi mayan duburan nino noza nim nirdi balawun zirgin ima a kan mi kuma rabi a samla a wulaji wulan yan gisira wale nu makala an ciwon dume girin duburan nino shi ma min au ni man min nono di au sa ni shi nin din girma hankalin bakon lasa ya rawa ni ya yi nuna nun girma noni mi so ko na bi kona nun kuji ni mi ya wanda lamar kanmu ya da wanda shi mai kan mawariski min gulmi kam la kam zuba zana ka jifa ni min so a a da wa da ruwa zo kam la kam zuba zana ro kwarto ya ino shi dai kuru kuru fan zan kam la baji da ma ya na na zana a wodo indu zuwa so ni da shi kokor kwarto ba. hatta a wajen ne ya yi ayi ya yi fande wanda kala kam la kwarto ne. shi imlan so ndin au karim yi imlan bara wanda hada sunna kamar da ya kirin gadi fanda yiri wallimi sandiya jamar guzain a a kai yama girenyen na sarabbasu bihi rai balmanon girenyen sha daji hawadisu dahari sha su wanda kirmu mai sha gwajin ya da kuma da kin jam sallallahu alaihi wasallam ragullono ulgul le sandiro tarabbasu jano kirmun ya jano jano wi jano fa inni ma akum min al mutarabbisina we ka do je ne ka ke jano ya gireno da we ka ka do je we kuma kuma ya ka zare shiro fule zuna kariu badarin filezina na wa kayin gafsina su yin san makaman da ya shiro filezina da yake mai yawon amta amurhum ahlamuhum shigile jiri hangan zai ruwa sandiya galajin bi hada a wuzin su hatirin amhum qaumun babu la a jiri dunu zana do sayyid mabiya amdo ne kalangai kwaji masu nalan ahlamuhum dishma hangalan zai aula jiri kan muzaidi bi namna safakar rima wukurin yin gai wukurin yin gai wukurin yin gai la sada ahlam bi kanati mara zana awla ta tawri kine jini de nya zondia ni ejire rogon ma tini nya katu sulum bud ada yawa jinya ni gari ko muna samni min kene jin rumiya ngai turwani mi tini ni turo <laughs> kira in boata tala kun jalai wanda sandiye sabul ne uh, kuma yawano sandiye kuma hangan zaruwa sandiye a renin gala zola sai ma am ko kalangai ko jiso dadi Kun kunjan sallallahu alaihi wa sallam da na do ne ta zoro nan da su man bawo an mara kuma da ya shafa yanzu shafi ka shiro jawo adama da yegulo kuro nan ne ruya usulul luranin galce kunjan sallallahu alaihi wa sallam awla gulza kalan zafai yi ayi gulzai yayin galce ma manajin ba sai kaman da titin zuro manajin amma nabi ya ga suna nan da sai ru awla gulciya sai makala za farfai zai ya qala ya qawmi laysa bi safahatun uzna walakin rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ni zoriya an gale mozna wala nan kawo ba de wuri kin jam de alawa su noto zai kilan zafa yi amma le in jam sallallahu alaihi wasallam de kaman de ram ne zilan ayman sayro jawo ci shi ma ala sai isrofa yi da yake mai wano am yaquluna taqawwala la sayyibu zin kin jam sallallahu alaihi wasallam de taqawwala alqur'ana min tilqa'i nafsi loran di kuma halkalan zero nan zin nan zu kurgun duk zo rozu are sa gulbe Kuma da wani balla yi minun a'a sai risa sarai ba waya in zan sara ma zagin ya kan jam shi da loran da rawa zo in jam ma da kamar loran na dai kamar ana shi ma sa sawo zan sa sawo ana ma guzin am yaquluna tara jin kin jam min dubzi chura ya guzza da ji kulli eh, kul fatu bi ashri suwari mithlihi muftari'atin wa loran da sura miyan miyan lokodiyonia yo armarin duk ko kuma da ne ya sura wu ka da dum no kudo raka sadi aw fatu bi suratin ya yigul tana sura ne ya kudo wajiri luran ne sai ro rana anna kadro am yaquluna taqawala in jam ni luran din duk ci zulo sa guzain duk bal a a gaije la yu'minun san dirbi asa kare ba dan karo mana guzain duk lada dai kuma wannan da ada yaro wallona shi man duk to duk lo ma bal ya'tu bi hadithin mithli da zan de la da luran de inda saudu in kano kanu sadiqin jire masa tama sai sabta kullu ini samatil insu wal jin jindiya adam mana san ma sabta alan ya'tu bi mithli hadha al qur'ani la ya ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'd dhahira jindiya adam mana duk sabta misal luran ade saudin guzayya kuma ya rasa saudin ba amma zabana zan kacin zanne yo kin jam tilon zullon furgon shi ingal te ro ino bi ikra ino bi la yaqra wa la yaqra shi ummi nabiyyun ummiyyun ro no bi kra no bi amango lu randi furuna de ro in mana no zara aw no zai bawo kayala mana balada in hasa ibn no zana amma sa lu randi kra ta kun da ake ba kilan da gibe sai fasaha balaga zo zo ne lu imana sari liman ba hangal za su na am am kuli ko rukara ne yin am kuli ko min nubar shayin al ido ne kuma an gurzana nimcilo ala ya kasa sayin da yara wajin da ya kasa sayin hade shi sandiyawa alakati ay mabala ay mababa yange wa kala za alakata choro hade shi makoro kun kilo mido hade ma da ya gurzai ba sai mai abima ay mabala wajin ba la ngai biya nan numa do awala hu min dab isa sukuriya awadi la nya kariyo zawa gana ni ya ka gana gom nyima ya sha nda yonda kanana maru gonu mala da isugule gare isu ba isugule ba da dan ishin ishin ba sai kam na ta su dia aiwa tana rumiya idiyo masu beji wanda sai ya rigule ai ma ba biya jistil wa kai halaktis alaktawa kala za biya dina rafija ad ma am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun la sadida ala rufe masaru a ai ma balan bi alakatis yon nei wa alannu qur'an kuma ya san biya adi sai ni ala sagu zai da yake mai wano am khalaqu samawati wal arda la sai ma sami su jiri sor alaksa adi jawo da gaigi bal la yuqinun a sai ri ilimin zaba yakin zai yi waya no zana ala ginya adama da sai gi yi dai awad adi rawa zina ne gi alan nu ai mabalan gi alakatin ta zannoyi ne ma alan nu adi gi yau sai mi a jira ne ne gi ju yon dusu do dadi o mazime wanda ya ala su su tudi sey rocceo amma no zana ala dema suɗo nga wat misal na imam abu hanifa baya kam la ala biyar kasa yin misal shi ala biyar kasa siñ day suro misal teyno misallaɗen ɓayendu kuru amma naɗon en natijade mbiya Shiro mana la gayrin mana de baaɗo mana jo hawrla fansina maranji e bilala biya marari shi ma isi kampal masuron bado ne marari kare suron zuro tabtu keksin buru marari da bila garin da zai cin jiyan da zai kare da kuru su sa zuma ba da ya marari walci sawarci da yawon na kai a tun dan mojin ba mojin ba yole mara falbiya kare gone sa ya walci ne ma mojin ba ma ndaru yi da kawo so kumodu so amso da ba so sami so gabtuna za an yi san masu biya a yi maban ga yi wa biya je sulwa a hada da sai ya jiwo ma da ma da da ya je sulwa wa a hada wani ya da yan da allan shi ka sarkono saboda a ce jiwo ma da bai shi ma'ala sai a wasorin da ala da biya jiri hangar zara goja hangar za da wasai a hangar zai kasassuna da shi man biyu yi da ba yau a wani ayyar gulmiya rukun yi din dasi yo ala de ya da sharu yende marabi e fa yende sharu yende sam ye fa yende Yo ngai ma, ni ruwa ala mai ruwa nda rom rom ma angal ce ni hangal la zori hangal la nda hangal mu ayila mun ji ayina mu kuran samnumawa wa, rumma wa. hawasa da nasa wani ni hangala ka ma ni hangala nan kara yo a rukun yin sirakin ba so an kan yi gozin yin sirakin ba adai falasi ba so isa adin duro choko ganya kan musulun hayya da buron biya inna ma kana kaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasul yakum kuma an yaqulu sami'na wa ata'na dan biya biya ala gulzo gulja ya kasan yana ga kana alai salatu gulzo gulja kasan yana ga kana amma da isa ilmu za hangal da sharai roku da yidda tutulona da yi kuwa a wala gai lura na guda asiri ana yin gaisu na a wada hangal ya Ha? yau hangal ya gwajin da hangal limdu dunan zuru a wada gwaji da barin da a wani yau masu yana da iya sirai kushe ne gulzani alai salatu ya gudanar lamar laira wa ce kal jina ya kal mujizan zai kal a wani yau masu yana da iya sirai wa ya ga maro dan wa wani jiliyin zaman kamar an mara ya kamla hangal eh, wada hayar ruwa hangal zama ka sanwe ka zikoro mai duka sanwa ka sanwe ina mun ale wato lamar adin ne mana jinna shi lamar adin ne mana nima wanda tin jero mana wanda duk za ko ma ro kalam a wani to ko a wani mai noni mi dai kwalli ne noni ma da mai hangala mana ne kalam mujiza alayhi salatu wal manajin do wono a wurin mu'jiza ne bai da mako zina kuma na sana'a ta kudona mara sami ai zuzu. a wurin gafta samiro ne jin narin kumbo a kolowa wa yake ne da samiro fi ufar jale zin kilomita duk kada lejin kawo kada rokun town ji sai a da le za samin da sayin da wanda share wa ngo mu'jiza ne sai yare masaudi adisa rina Yim din kacan zikin ke kwallo ko sai awa da sarina da namnu rumiya suro jina ya na cero sami sabi jina da maleza leza yi la alai salatu zuru lokacin balle sami tulur da rezu kwabdu ko wani sidratul mumtaha rodi ya wani kuruta mazu wani kariyo sai kin tamu da wani dole ya rasu kuro sami jina ya rama ya ma'asharar jin wal'in in istafatu an tankudu min aqtari samawati wal ardi fankudu la tankuduna إلا بسلطان نفوذ على ما موجب باسي سلطان بيا يو سلطان دو علي سيرو تنا ما يسرو جنا يلا دانا نطلو لذين يو أسنيو أواد موجزة نبي يقزيا قعبي ما جنان إذا شرو رسلتي ما با أري بيا كسن موجزة يو أي ما أنا موجزة يلي أعجزت البشرية الجمعاء أن يأتوا بمثلها amsan mai sa sam sayro kirkirina misal shi da kudo ari kuma mu'jiza do mu'jiza da kam la yajiri rasuli ma mu'jiza bi au ta ko suna suri na mu'jiza bi mu'jiza ne bi rolo na duma ko ma? loran mu'jiza da kam la yajiri alai salatun gulondo sun gai haja kace gulondo zin ji billahi ji do ne kubu karimu aizu karimu am do ne karimu da samman ji da sasai ne wolo zin ni gafin ne da kam la suru wanjin ba mujiyar kamar da ya kira sai da wanda ya daidai asun yau kamar da ya subhanahu wa ta'ala rambiyan zilan amso da hangal jiri-jiri a rochido amma hangal je gade-gade ya da son a wadu ne shararo adi ne sharazana da hangal ne duk zokur kiladin ciloji har ya sun yana ngai hangal da ya rawo duk so ra'ayin falcin au biya la kama za hangal nan ko zina asusu da ya nan ko zina a wulan ganyan amma wani lura na hadisa ka sattin daidai hangal duk sai ya gojin no kamar da ya ciro kan bu gojin ciro ma imanar zilolozo amma imanar zimbe ma luran da guzuna harisa gojin guzuna da rasu gojin da ala ya ciro wanda yar makaman da na nalan sandiyayi sandibin alasa sandiya bara mai alakatu wurzon sai yi alasa amma na riya kai yi mabalan ne alakatu sayidin alaksa guru sayidin ala rabbana za alakara amlahu amlahu amlahu ayo razu a kafe gudin ne shirkun fi samawati fi aituni bi kitabin qabli hadha wa atharat min ilmin in kuntum sadiqin surah al-aqab wa diyar ramdalan gudin kuma da runduma shirka to yana ba wanda kuma gudin am indahum khaza'inu rabbika la suram kama na ma'ala yadda nazan kara inda haula al-mukaddibin khaza'inu rahmat rabbik kan ji malik ma be suram muka zanwa kara am humul musaytiruna la sai ma saytara aw zura zalina ayi so san di maran za zantina ka zantina awada sai ma kam tarana rasulin kam tarana dabtain ana marakin jam ana yadda nabi ya ta sandi ka da kara ka an zawawa ka an zabi ana shi ma kin kam tarana rasulin am ndaya alama kama ahum yaktumuna rahmat rabbik nahnu kasamna bainahum ma'ishatan fil hayati dunya sanadi amhum musafirun am lahum sulamun yastami'una fi la saydan zalambiwa sulam gulja kima dal bin latum yanim nado ne mala yayi mana zai dur kirinke yastami'una fi shila ne zakarin zai ma biro wala na falyati mustami'uhum shi ne ne zai kawuri da ala ya kirin zina yi muhammad bin sallallahu alaihi wasallam sunoto kam gare sunoto da yin tana biya da shi ne zai kirin zina da isu amma bi sultani mubinin hujja kai jago zo shi kamar an biyawa da igul tuma da ba jama'a alaihi sallallahu alaihi wasallam kuma dai kawusha sunotin no din diyari sallallahu na zakirin keji da kuma dai sunotin ya na da zakat alama an gawar karatuna kurhu yan insha Allah na yin alaihi ولا تمسمهم بسلطان مبين أم له البنات لا ذكر إذا عدد هذا تجامع كل لنا على يدرو ولا تا كما على دي ترى شروع جا ترى سن فيرو مليار فيرو على يا أما سيد سيرو كامون سمبنا أيضا نكو فيرو قلنا كرغرازي وإذا بشر أحد بالأنثى ذل وجهه مسودا وهو خبيث شيء في الكاذب قلت ولد قلت سندم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أمتن هرزن قلتن قراغراتين شرو كان ممتن بنا شرو فندم قلتيا ها وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ولا ظل وجه مسودا وهو قديم أو من ينشأ في الحلية هو في الخصام غير مبين كم ممتن بها شرو قل لميا وادانا تدعى سرعانا أما ألا درسي أنا يا شرو دقري جاء ألم هذا الكلام ضربوانا ana maka wajen tilka idan qismatun biza na misalin bai ga iya da Allah wanda yana ma'amlahu albanatu ala rawafi rawagir ya wuya wala kuma albanuna ne dikon ga akalan da ragwanawi ana ma da yin misalin jiwa kuru ala da tana ita sanni am tas'aluhum ajra la yikin jam sallallahu alaihi wa sallam kan dia koru min ajra la ro kila ka tuno gum tayilin awlana zan manmawa ma zan yikin jam bi kurufahum kan dide min maghramin musqalun kuso atibi atur rumboduro zawro sayro kurowro walzinama ngoy na yoka tuno gumgin ndo so ngai su suudi adon imana zamo kin wa? adina karo imana di oduro wada a a sori kun jambe shirigi ina ya gamsu na mai sori ba wa ma as'alukum alayhi min ajr in ajri illa ala rabbil alamin almana yo so gudi wunan ya ajru korko ajri na ala kam kawai sidin ma wani na kama ajin kuma zai ada halal ada haram ya gulli min wanda sai ya tamanin ala ja shi manjo amma am dole gulli min tamani miyan da ranar jire gullun bara walji kam la kurun yiro cha mu'mina da wazi limin kalan zai wuce shali zina ismiya yaslim aw an zuba ya sami abi ayi wajin annan kadron yi malam rawalja ta ya marawalja wanda muka ji anan ne a wala kuma dimin na walbi da'awa da mu kwanan mu ha wa zige darasu gulo ne mu kwanan mu amma lokacin kira da kwallin ya furo lokacin mana buyi buyan dai amma mana buyi ba da anan ne kira gultu ba sanya yau gullin ya amsa rufal dana zaman da ya Kure kurero wallo na malam guzayya darajar za a muran guro ya so malam da kwal zai bawa ayin ne. ngai de silanma ma sanama bi biya awo bare zana sarma fatu mal bedro sadi kungna sadi arangoro sa sadi awo dai sari annan kadro malamari am guro ilmaru ayman mauzani am guro kada ba ide sai kada ba bal malamari am guro ilma ko zana ayro am guro ide sandiya sabtana darajan zano zana amma kudin da isu baltina zo kudu kilan yaramci dan yi malam da ya izin namge ge wuro amsa ya kure ne sarin gullumiya. yaro sarin badiya da ya kato mara wallin ha Au awala haram ne nim dimi awala rumiya rukuna ne wuri kam lama ne nan yin sula be izin wallahi azab be awala ari tulu ne dai awala gari rawal amma awon ge di be na kam di tuda ala da su yin ala ya'tinum zakara har maro am tas'aluhum ajra sandi ajra ro korma ko min magarami mutqalun sandiri kusudo ne kuma sai ru'a wa mamari nan kurawu zai su kira bana qara imana da wada a a alayhi salatu bi shima amsur maru min kirin dina a fazna min sau kun zai man amkara musulmi dana am indahum alghayb wa hum yaktubun karadana am indahum alghayb la sayna zan ghaybun bidi awara ne ghaybu ya wajin dulatta sorunawa kala fi sallallahu alaihi wa sallam bi shanin fi be sallin yi Daji najisan dide fa hum yaktubuna sadiya li zarra tayyar wa zain aw sarin da aridu wa azi am yuriduna kaida la sandiya kaidu da warzawa. tarwa za da wunza alayhi salatu wa ganaza indro har sandiya kaidu da warza kan jam duro falladina kafaru da daji dido ne kuma an garto su hadis humul makidun sandima amdun aw kaidu biyoyo ma'ana kaidu zarit sandira walti ay kaiduhum fi nuhurihim ومضرته Ta عليهم تجروا هذا قيد زاديد kila da rawalti gurwalti na shake hinsa dawar tana kaman da sai rokala ce am lahun israfin na na am am lahun ilahun ghayru Allah وإن يروا من السماء kano amlahum ilahun ghairullah lilaysa dili kaman zala be juwa gari alan guranno shido ne shi en herta ma zain qur'a zoro riza dinno ade idi subhanallah kaman dai tahirji amma yushrikuna awra an gurtu fi zura kemin gare zain duro kaman dai tahir zina wa in yaro kisban da jisan di an gurtu su hade inda zala kiro ya min samai samin saqitan tukrima mana kola duna azawi sanja kadujin soriya ya ƙulu san da ya sagu zan sahabin markum ada ko ne ruwata, ta ko sami je ruwata ta izin an jiran ji sori ta ga ita kwarton kasuru ga zai alama na sokul an kafin ya guji ne dai idan na zara kawon bin haka balin mara ku ariban mustaqbil audiyatim qalu hada ariban mumtiruna godiya ko an jiran suruna ji sori kuma yawan bal a'a huwa mustajjal bi aw azallu man huwa da madiyarihun تروى لها فيه عذاب فيها عذاب عليم كرن كذا زوما وندي عليه نادين سادون زوجي عايزين بوي لسونيا سندي ساغوزين غودي انا صحاب مرقوم سكودي رورواتا رورواتا ايفن ساغوزينونا sai kuma da yawa no fadarhum sandiya tokkol yawu ne hatta yuraqu yawmahum alladhi fihi yus'aqun yimdoni sandiya ngurutti indro sandiya sanda din girejin azau diri diri a balawa sanda girejin de dingar sanda ka kunawa yawma la yughni anhum kaiduhum shay'a yimshi ma da kaidu kaidu za su din adil kana ma ko ma bai rajin ba ku jinan kai bi diri ya diri adamin da nuya kudwa wurnuya adi yawuya adi yazuya adi warnuya adi juya yayi juyi adi juyi kuma ne nan ja wujin yim leira da waja a rodiyo guzana man yim da rangujewa am juwa da ne da san mafarar fallin gwai da ta mai wono yawma la yughni anhum kai shay'a kaydu abdiman abtiman sen ro fayda din bayin din wala tsaro na kuru da san da barakin ba jinan na san da barakin amza sa ya sakana rawon zai amma la yaran san da barakin ba wa inna lil ladina zalamu azaban amma ne kuma zalama dai sai don nim cilo ala ya kasassan ide sanjiron beji azawu duna a dawo don kuma sanjan gurukun tam tuman gurun nan عذاب قرى بيجي ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر إثناء آية. ولكن أكثرهم لا يعلمون بهذا يكون بخصوصا جنو زين هذا ما ركما جنان أو سرعنا بالسليم واصبر لحكم ربي يعني كن جام يني هوم كمان على يوم فإنك نيري بأعيننا نيري كم جن كرام ناريا كمان يكن جام ذا غراج نيت كمان يسا بمرعا منا وهجر ناريا ني ناريا ناريا كيوريتي على يديا ningam zoro kina nyaru yen nyen ne biya har buro de sha sari ni aka wasa isana alai salatu rasul malikin ba sai gadi ma biya kuma da tiro wallahu ya'simuka minan nas wa ya da ji ko an ko zoro leno leno kuma yin ba su yuna wa wanda wallahi jin fa oga na biya fa innaka bi'awina wa sabbih bihamdi rabbik ni tasbih dai kuma nan alar askirni min nar hina taqumu sabinati nimiya talabni rakinimiya أو بيا فجر كارم قاتيني ميا أرما رسولنا نكريو كم يكني من فاجا مدوا سنين الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور الله لو كرسان آه، دري سورة سورة آل إمراني كم يكراجين نزنا رغلنا إن في خلق السماوات والأرض دري رسالة ومن الليل أدي بنين فصبيه كما على تهريني تسبيه دي وإدبار النجوم أدي مكرسان loktudo ne killo so ngaw kala sayndien kuma no ala yo ngore to subidi do ne loktu sala ga gayin yana fajar duk kamja da killo so tin arma idbaran nujum do ajala ndai ta wofu kalkalo gulena ala da sama zoro mo kwanzu cho dare ndiyana da ala nja ga furzu ala yande so ande su malama de so ga furzu ala lar ndiya kuma de ne lefa sa ala kawli da ja imana da do andiya musa ala ndiro arzin hirra cho don mande ala sayron lefa cho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 اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين آمين وإياكم